فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وان سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم da cikinta ya kai ta haifi abin da yake cikinta sai ta ce tana mai ba da uzuri domin tana fatan cikin nata namiji ne ta ce ya ubangiji na haife ta mace Allah ya fi ta sanin abin da ta haifa namijin da take fata ta samu ba kamar macen da aka ba ta yake ba wajen ƙarfi da halitta na sa mata suna Maryam kuma ina nema mata tsari da tsarinka tare da zuriyarta daga shaidan korarre daga rahamarka